Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni sarfi hashin gumel daga nan sashen hausa na murya Amurka zan gabatar. To idan mai sauraro na biye da mu a makon da ya gabata muna tattaunawa ne da nasar 'yan mama matashi mai basira da son ci gaban noma a Najeriya. wanda kuma ya kirkiri wata manhajar waya da ake kira Bardant domin taimakawa manoma na birni da karkara da kuma manya da ƙananan manoma. A makon da ya gabata mun tsaya ne a daidai lokacin da na tambayi Nasir 'yan mama ko masu amfani da manhajar Verdant za su iya neman sanin irin ƙasar da suke da ita a gonarsu. Domin samun shawarar abin da ya kamata su shuka wanda zai dace da yanayin gonar tasu. Eh, to wannan abu ne mai zurfi saboda haka yawanci yanda muke yi tsarin shi ne idan kamar yanzu ka nuna cewa kana so ka zama cikin wannan shiri idan ka yi rajista za mu turo maka message ko a kira ka a gaya maka malamin gona zai zo ya ɗauka sample ɗin ƙasar ka ka kamar yanzu ka ce ƙasar ka kai kana so ka yi masara to za mu hmm. iya gaya maka cewa to eh, wannan ƙasar eh, za ta yi masara za ta yi da kyau kuma ga abin da za ka ƙara mata wanda ba ta da shi ga kuma abin da take da shi wanda ba sai ka ƙara ba wannan ana yi ne don a kore irin yadda ake amfani da kaman taki na zamani ido rufe ba ma kasancewa ƙasarka tana bukatar abin da kake sa mata dangane da kaman nitrogen ko potassium da wannan phosphorus wanda shi ne kusan yawancin takin da ake amfani npk hmm. to a wani lokacin za ka duba ka ƙasar ma ba ta ma bukatar npk ɗin amma ka zo sai narka mata kake ka ga amfanin gonanka ya samu amma dai kuma kamar ba abinci ba tunda duka eh, ya zama kemikal ya yi yawa a ciki da dai sauran illoli da hakan yake farawa. To Malam Nasir idan ba a yi gwaji na ƙasar ba fa ya za ta kasance? To a inda kaman ba a yi gwaji na ƙasan ba za mu iya baka hasashe dangane da eh, da bayanai da suke a yanar gizo da kuma bayanai da wasu oh, makafofi na kaman bincike suka yi kamar institute of agricultural research na zaria da IITA da sauransu za mu iya baka bayani dangane da wannan to ga manoman da suka shiga cikin wannan tsari naku na bardan da ma sauran waɗanda ke son shiga nan gaba akwai wani kuɗi da ake biya ne ko kyauta ne eh, to yanzu dai ya tsarin da muke a benue da plateau shine akwai kungiyoyi daga germany da kuma a ah, birtaniya oxfam da drz har da ma da european union da suka tallafa ma manoman to kusan dukkan manoman da suke a cikin tsarin ba su biyan ko sisi lalle wannan lamari ya yi kyau ma nasir yanzu ina wannan kamfanin naka ya dosa nan da shekaru biyu masu zuwa to maganan gaskiya dai in ka duba inda muke kamar a ƙasar da muke najeriya kusan mutum bakwai cikin goma da ka ko dai manomi ne ko dai ko dai ya shafi noma ta wani hanya saboda haka akwai kamar kasuwa abin da muke saidawa mm. saboda haka ni ina ganin cewa nan da shekara biyu za mu iya samun fiye da manoma miliyan 20 da suke amfani da fasahar mu saboda na amince da cewa hakan zai haɓaka harkar noma saboda a yanzu haka manomi na cikin wani hali inda bai san ma ina zai sayar da abin da ya noma ba sannan bai san yadda zai noma abin ya yi shi cikin sauƙi ba tare da kashe kuɗi ba ba tare da asara ba Toman Nasir kamar da yadda ka sani gwamnatin tarayyar Najeriya na ƙoƙarin bunƙasa harkar noma ta yadda za ta karkatar da ƙasar daga dogaro ga man fetur zuwa harkar noma. Mm. To akwai taimako da kamfanin naka yake samu ko zai samu daga gwamnati kasancewar wannan tsari da kuke na varant ya ta'allaka ne wajen ciyar da noma gaba a Najeriya? gaskiya ba da wata magana eh, da mu da gwamnatin tarayya a misali eh, amma ah, mun zauna tun ba yanzu ba mun karanci ina gwamnatin ta dosa in fact ah, na mun tsaya a kamfanin mun duba sabon ah, policy da aka yi na haɓaka noma wanda wannan gwamnatin ta zo da shi da kuma duka dai da irin bayanan da take yi a makafofin labarai da sauransu mm. mun kawo abin da inda za ta rungume shi eh, babu babu mamaki za a samu canji sosai kuma za a samu haɓaka a sana'a eh, ta manomi saboda duk wani abu da kake tunani wanda zai kawo ma manomin eh, sauki ba zai wuce kasuwa ba sannan in ya samu kasuwar wanda mm. zai sai amfanin gonan nashi yaya kuma zai yi ya yi noman a sauƙaƙe ya samu amfanin ya zama ya zama ya fi yadda yake yi ko kuma ya zama ya yi yawa idan ka samu wannan bayanan guda biyu to ka sauƙaƙe kusan kashi hamsin cikin matsalolin manomi to inda kuma ka haɗa da wannan ka ce kuma ka samar ma manomi inda zai samu kuɗi kamar eh, eh, bashi ko wani tallafi mm. duka ka haɗa a wuri ɗaya to gaskiya noma zai ci gaba. Kasancewar manoma sun kasa kashi-kashi akwai manoman da ke noma domin samu abin da za su ci, akwai kuma manoman da ke noma domin su sayar, sai kuma manoman da suke noma domin jin daɗi. Yawwa. Shin baki ɗaya manoman da na zana za su yi amfani da wannan tsari na Verdant? Eh gaskiya to abin da muka yi shine eh, mun kasa abin kashi biyu. Masu sauraron mu sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin ƙarshen wannan tattaunawar da muke da Nasir 'yan mama. yanzu a madadin bakon namu Nasir 'yan mama da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya.